إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك يا السلام عليكم ورحمة الله kafin mu ci gaba akwai takaitattun tambayoyi mai tambaya na farko wannan takarda ta farko wata baiwar Allah ta rubuto ta daga malam ya hana masoyina ya aure ni dan shi talaka ne ni kuma wannan bai dame ni ba saboda yana bin musulunci sawu da kafa kuma yana dan kasuwancinsa na tabbata zai iya samun abin da zai rike ni da shi ni kan ko kusa kasancewar shi talaka bai dame ni ba ko da a cikin rumfar zana zai zauna da ni ni na yarda ya aure ni ya zauna da ni arziki na Allah ne ko mahaifin nawa ya ce da ni sai kin yi digiri kin ƙara tsada kan in aurar da ke idan kin yi karatu ba za ki sha wahala ba ko da bayan mutuwa ta ko mutuwar mijinki a rayuwarki rayuwa fa akwai wahala a yau ni kam wallahi ba na son kowa sai shi wannan saurayin kuma wallahi na matsu a yi mana aure ba tare da ɓata lokaci ba amma dole na bi ra'ayin babana don ina jin tsoro da kuma kunyarsa a dole ya saka ni jami'a amma abin haushi da takaici shine akwai wata club wato ina karantawa ne yadda ta rubuta eh, akwai wata club a cikin jami'a ta sirri ta munafukan malamai da 'yan iskan ɗalibai maza da mata da lalatattun manyan gari ajandarsu abu guda ɗaya ne tak shine sun rantsewa shaitan cewa sai sun yi disvaginin din duk wata budurwa a jami'a ko yarwa ce ce kuma ko ta halin kaka ta hanyar kawaye kuɗi yaudara dabara tsoratarwa sihiri ƙarfin tsiya ma'ana duk wata ya da ta je jami'a sai an kama ta an kawar da budurcinta ko da ƙarfin tsiya akwai wannan ƙungiyar ta sirri a yanzu a cikin jami'a ta kunshi waɗansu daga cikin malaman jami'a da waɗansu daga cikin ɗalibai maza da mata kuma ana amfani da kowane irin abu malam dan Allah ka yi bayani gamsassu akan wannan tambayoyi ta gidan TV da rediyo a cikin Ramadan an fi sauraron da kuma ɗaukar nasiha a cikin wannan wata ko Allah zai sa mahaifina ya ji ya wa'astu tambayoyin na wasu ne malam yanzu idan na fada hannayen waɗancan fasikan Allah ya kiyaye shin zunubin nawa ne ko na mahaifina abu na biyu abu na biyu labarun rafin tana nufin fyaɗe a jami'a ɓoye su ake yi domin gudun jinjin kunya da tsoron ɓacin suna 'yan mata ko da an yi musu fyaɗe ba ta faɗa dan sunanki zai ɓaci kuma za ki ta jin kunya ana ganin ki da abin ta ce amma kusan 95% na budurwayen jami'an nan an lalata su ta ce da rana tsakama akan kama yarinya budurwa cikin mota a yi nesa da ita daga inda idan mutane suke a cikin jami'a a yi lalata da ita sannan a ba ta ƙwayoyin hana ɗaukan ciki kuma a ce da ita ko yaushe in kika buƙaci irin waɗannan ƙwayoyi akwai su kyauta kya iya holewar ki yadda kike so wasu matan daga nan fa shikenan sai su zace cikin tafarkin lalaci ta hanyar shan waɗannan ƙwayoyi tambayar anan ita ce shin amfani da irin wannan magani shin ko ba kisan jariri ba ne na uku malam me yasa ba kwa yawaita nasiha akan ire-iren waɗannan matsaloli ina tsoron Allah zai tambaye ku ku malamai wallahi yawancin iyaye gafalallu ne bisa ababen da ke faruwa ga 'ya'yansu mata a jami'a ai koyaya mutum ya ya yarda da 'yarsa akwai hatsari a cikin al'amarin tun da aka lalata su rana tsaka da ƙarfi da yaji ba dan suna so ba ba wai dan su ɗan iska ba ne. malam dan Allah ku yi kasakasai na musamman akan hatsarin karatun ya a jami'a misali munafukan malamai suna kayar da 'yan mata daga jarabawa idan sun ƙi miƙa wuyansu a yi lalata da su amma waɗanda suka miƙa wuya kuwa tun da farkon fari ba za su faɗi a jarabawar ba don Allah ci ko faduwa na ya mace a jarrabawa ta jami'a ba ya zama abin ta da hankali ba ma idan an ce irka ta ci jarrabawa ba ko da kokarin ta ta ci jarrabawan ai wannan zai kawo zargi ga iyayen arziki ba za su natsu ba lalle sai ya mace ta yi karatu a irin wannan wurare ne dole ne sai ta yi hakan tambaya ta hudu yanzu idan na yi wa mahaifina ta waye na ƙi karatu kotu ta aurar da ni ga wanda nake so ina da laifi a wajen Allah malam don Allah kai wa iyaye nasiha su aurar da 'ya'yansu ga masoyansu a kan lokaci don wallahi kusan ɗari bisa ɗari na 'yan mata ba mu da haƙuri kunya ce take hana mu mu bayyana wa iyayenmu hakan shin ba za su tuna yadda suke ji ba idan su sha'awa ta sa suka matsu da junansu ai mu ma 'yan adam ne kamar su muna natsuwa iyayenmu mata su ya kamata su taimaka mana su aurar da mu da wuri kafin a saka mu a jami'a kuma yawancin 'yan matan da suke sha'awan karatu a jami'a suna yin hakan don neman duniya ne kawai ba don saboda neman lahira ba haka nan iyayen ma da suke matsa sai 'ya'yansu sun yi karatu a jami'a din su ma don neman duniyar ne kawai ba dan neman lahira ba a ƙarshe malam dan Allah a karanta wannan wasiƙa gaba ɗayanta ga iyaye a TV da rediyo su san halayen da 'ya'yansu mata suke ciki don na san akwai irina da yawa kunya da tsoro ne suka sa muka yi shiru ni kam na gamsar sauran ku malamai ku shaidawa sauran jama'a Allah ka zama shaida malam dan Allah ka yi mini addu'a Allah ya kare ni daga sharrin fasikai da shaidanu kuma Allah ya sa mahaifina ya aurar da ni da wuri ga duk ga duk wanda nake ga wanda nake so Allah ya saka da alkhairi kusa abin da ta faɗa kina a cikin takardarta in ma na ƙetare waɗansu kalmomi to kila nauyin su yayi yawa ta yadda bai dace in faɗe su ba wannan shine hakikanin abin da ya faru kaga wannan ta wakilci ɗaruruwan ƴaƴan musulmi da suke karatu a university ko a waɗansu manyan higher institution na na gwamnati shine abin da ake ciki ko shakka babu iyaye su ne abin tambaya na farko ranar tashin kiyama tunda manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ban tsammanin wannan takardar tana da bukatar wani dogon taliki Abin da nake so in ce a nan gudun. za ku zama shaida akwai kamar shekaru uku ko hudu da suka wuce muslim brotherhood forum sun shirya wata lacca a masallacin Sheikh Abadi wanda muka gabatar da ni da Professor Abubakar Mustapha, na yi wannan maganar na illar lalata 'yan mata a university ma'ana tun shekara hudu ko biyar da suka wuce kuma a cikin kowane karatu a shekara in na samu dangantakar magana sai na shigar sai dai kuma dambu idan ya yawa baya jin mai kamar yadda hausawa suke cewa to a nan gurin akwai hanyoyin da za a warware wannan matsala ko a rage su kada matsala dan ta yi girma ta fi karfin mu ta kowane hanya hanya ta farko ina amfanin su student union tunda kungiyar ɗalibai ai an kafa ta ne a asali dan ta kare muradun ɗalibai ta hanyar ta za a iya tsayawa a karo a kare haƙƙin 'ya'ya mata da ake tursasa su ko malamai ko kuma ɗalibai 'yan uwansu idan wannan bata yi ba kila waɗansu daga cikin ɓata garin suna cikin student union ɗin ƙungiyar ɗalibai musulmai muslim student society ya kamata ya kasance sun yi ƙarfin da duk wata ƴa da aka tursasa ta idan suka san wanda ya tursasa ta su bi mata kadunta sawa'un cikin malamai yake su shiga tsakanin ɗaliba ɗin da malamin da ya mata wannan cin mutuncin ko ɗalibin zuwa ga wajen hukumar jami'a su tsaya tsayin daka sai an kare haƙƙin 'ya'yan musulmai kaga za su iya yin abin da za su iya yi wanda zai kawo ragowa na wannan barna na farko hukumar jami'a dan mai jami'a za ta san cewa akwai malamai da suke irin wannan ba za a kore su ba wannan ya ci karo da ka'idar aiki da karantarwa da bada ilimi ya saba wa dukkan wata doka ta dan adam a ban kasa banda ma dokar Allah da ta sauka daga sama hatta dokar kafirai ba ta yadda ba cewa kai rafin din ya mace abinda arna suka ce in ta bada kanta babu laifi amma ai rafin dinta ko malami ya tursasa ta ko ta bada kanta ko ta biya jarabawar fa haka waɗansu ɗalibai na akwai takardun da na samu da dama waɗansu ba daga university bane daga waɗansu manyan high institution a nan gurin cewa malami za ku rubuta jaraba sai zauna cewa sai kun bayar da kuɗin biro duk wanda ya bayar da kuɗin biro to zai samu maki wanda ya bayar da kuɗin biro kuma zai faɗi wannan jarabawar sai ya mana ta shekara akwai malamin da matar aure ya tursasawa yayi ta kayar da ita shekara biyu a jere a waɗansu daga cikin makarantu a nan garin har sai ta yadda ya yi fasikanci da ita ko da ke daga baya mun ji an yi bincike an gane shi an kore shi to amma ire-iren waɗannan ɓata garin suna nan har yanzu kaga hukumomin jami'o'i da hukumomin manyan makarantu dole su tsaya tsayin daka dan il amana sai Allah dora a wuyansu wallahi Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama in dai har mutum ba zai iya kawo gyara ba gare ya murabu zai sauka daga mukamin da aka dora masa ba aiki na shugaban jami'a kadai ba dukkan wani shugaba na faculty dukkan wani dukkan wani dean na faculty dukkan wani head of department dukkan wani mai fada aji dukkan wani member a senate na university zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama tunda wannan abin ruwan dare ne kowa ya sani ba za a dora shugaban jami'a na wuce kadai ba dole a haɗu da waɗancan sauran sai dai kowa gurgudan mukaminsa da zai iya influencing din mukaminsa wajen tabbatar da gyara gurgudan yadda zai zama tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama sannan na uku iyayen ɗalibai din dukkan wani wanda yake mai faɗa a ji a garin nan yasa tana jami'a kuma kila yasa ta shiga cikin wannan hadarin ko ta shiga ko tana ciki ko za a shigar da ita nan gaba akwai yaran da za su sa hijabi a sa direba ya tuka mota ya kansu babansa ya ya ga cikin farin ciki ta fita daga hijabi amma tana shiga cikin jami'a za ta shiga hostel ta cire wannan kayan hijabin ta sa da wando a ɗakin ƙawayenta a cikin university da su za ta yi rara sai daidai lokacin da direba ya zo ɗaukanta sai ta sake shiga ta cire wannan sai ta goge gashin bakin da a kan laifanta sai wato wato jan bakin kai da ta talarta a laifanta ta goge shi ta gyara sai ta sanya hijabi ta rufe kanta da rabe zo ya kunso ta kuma ya kawo ta gida akwai yaran da suke a haka ba wai anan bane kadai ba university na Kano muna da wannan matsalar balle sana ABU Zaria da mun yi suka ce an kwace daga hannunmu balle sana na university na Maiduguri mun yi suka ce ana nema kwace daga hannunmu wannan shine illar da muke ciki shine sakacin da muke ciki da haka iyaye duk wanda yarsa take university ya kamata su yi wata kungiya ta musamman su je su zauna da hukumar jami'a su zauna da shugabanni na jami'a akan matsalolin da 'ya'ya mata suke fuskanta kuma wani abin ta takaici da ban haushi yawanci yaran da suka fi kowa iskanci a cikin jami'a yaran 'ya'yan manyan gari kenan su suke da motar shiga da ranar Allah su ajiye su ɗauki yarinya ƙarfi da yaji suna kuka su sata a cikin mota su ja university tana da girma duk inda aka je gindin wata bishiya gindin wata fulawa za a yi fasikanci da ita kuma a sake ta kuma a cewa an yi rajistar ki haka za a ce ana welcoming ɗinki da shigowa ƙungiyar yan iska dole ki bada kanki to wannan ko da a garin da shaidan ne shugaban kasa ai kawai abin da za a iya kenan irin fasikancin da za a iya kenan da haka iyaye sai su tsaya tsayar da ka sannan ragowar malamai wanda su ba ɓata garin ba na jami'a ya kamata su tsaya tsayin daka su yaƙi yan uwansu malamai da suke wannan rashin mutuncin da in ba haka ba suna bata musu suna kenan wannan shine wajibin da ke kan kowa a gaskiya wannan yarinya da ta rubuta wannan takarda ta riga ta sauke nauyin ta ita abinda za ta iya kenan ba ta da wani iko sama da haka kuma ta faɗa wa mutane kuma a nan muna ƙara ce miki ittaqillaha fati ki ji tsoron Allah gurgurda yadda za ki iya ki kare kanki ki cije ki tashi ki sallah cikin dare ki roƙi ubangiji ubangiji ta ala zai kare ki daga sharrin wannan fasika sauran kuma shugabanni kowa ya ji ba lalle bane abin da na kawo nan ya zanto shine solution amma Allah kalli ban bar ku hannun ku rabbana ba na dan bayar da wani abu a matsayin shawara sauran shugabanni suna ji mai girma mataimakin gwamnati jihar Borno yana ji ya excellency kaji matsalar da take yi basu waɗansu daga cikin jami'an gwamnati da suke cikin masallaci ko waje duk sun ji waɗansu daga cikin dattijai na gari waɗanda suke da faɗa a ji ko tsofaffin ma'aikata a jiha ko a tarayya duk suna jin wannan kuma za su ji mutu akwatin talabijin na tabbatar mai girma shehun barno zai je mutu akwatin talabijin ko ta gidan rediyo na tabbatar manya masu faɗa a jibi za a ji wannan wallahi tallahi nauyi yana kan ku sai Allah ya tambaye ku ranar tashin kiyama ya zama dole idan mutum ya yi iyakacin nashi a biya su karfinsa Allah ba zai tambaye shi ba ya yi iyakacin yadda zai iya amma wallahi in bai ba sai Allah ya tambaye shi na yadda cewa salatul ibrahimiyya ko shakka babu shine mafifici cikin salatai to amma menene laifin ita salatul fati ko dukkan waɗansu salatai da za a yi amfani da su matukar a cikinsu akwai kalmomin da basu ci karo da shari'a ba laifin da ke cikin salatul fati waɗanda suka kawo su sun ce tafi qur'ani ba ma su ɗaya ba har su dubu shida to wannan shine laifin sannan laifin da ke cikin salatul fati waɗanda suke yin ta suna fifita ta akan salatul ibrahimiyya Kako ko salatul ibrahimiyya ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata kalma da wani dan adam zai faɗa ta kai tsada ko darajar kalmar da ta fito daga bakin manzon Allah ina fata an fahimta wannan shine dalili da haka salatul fatih bid'a ce ba salatin annabi bane ba salatul ibrahimiyya shine salatin annabi duba cikin aya da Allah ta inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa duba dukkan wani tafsiri mai tsari wanda yake tafiya wajen fassara qur'ani da hadisai Ɗauki misali ibnu kasir karkashin wannan aya cikin suratul ahzab ibnu kasir yau ya bar duniya shekaru 700 ko 800 ko wani amma kamancin haka ba wai na jiya ne ko shekaran jiya karkashin wannan aya ya kawo dukkan hadisan da suke magana akan yadda sahabbai duk da iya larabcinsu. amma ba su fara yin salati ba sai da suka je suka cewa annabi yaya za mu yi maka salati ba wai dan ba sa jin larabci ba saboda kalmomin da za a yi amfani da su ta fuskar salati kalmomi ne waɗanda suke tauqifiyya abinda ake nufi tauqifiyya dole a ji su daga bakin manzon Allah duk iya larabcinka da sarfinka da balagarka ba za ka kirkiro ka tsara waɗansu kalmomi da suka kai tsadar kalmomin da suke ɓuɓɓugowa daga bakin manzon Allah ba saboda ka ga nan gurin sayyidina Abubakar ya iya larabci Aliyu ya iya larabci Abdullah dan Abbas Abdullah dan Mas'ud duk sun iya larabci Ka'ab ibn Ujra duk sun iya larabci amma suka je suka ce mun san yadda ake maka sallama shine assalamu alayka ya rasulullah ko assalamu alaikum ko assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatul amma ya ya zabi maka salati sai manzo Allah ce kulu. kaga umarni ne ga abin da za ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid manzo Allah ce kulu ku ce kaza na rantsi da Allah duk wanda yayi wannan yayi salatin da annabi ya koyar da bakinsa na rantsi da Allah wallahi duk wanda ya salatul fati bai yi salatin da annabi ya koyar da bakin sa ba wanda kuma yace yayi shi ma ya rantsi da Allah yace annabi ya koyar da salatul fati in ya ya rantsi da Allah ya ce annabi ya koyar da salatul fati ni na rantsi da Allah manzo Allah bai koyar da salatul fati ba waɗansu ne suka kirkiro ta suka kagota na rantsi da Allah manzo Allah ya koyar da salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kuma shi mai ismawi ya sani shi mai iziya ya sani shi mai risala ya sani shi mai muktasar ya sani duk waɗannan ba su san salatul fati ba dan ba su kawo ta ba ko da magana wannan kuma tambaya ce aka rubuto dangane da shin ya halatta ma'aurata kafin su yi aure su je asibiti a gwada jininsu domin ko wani na ɗauke da wata cuta wadda take mai yaɗuwa ko wadda ake iya ɗaukanta ta hanyar jima'i ya halatta gwaji kafin a yi auren ko bai halatta ba ya halatta kalmar ya halatta ba ta nuna wajibi ko musahabi amma ya halatta abin nufi idan miji ya zo neman ki da aure sai kika ce bike yadda ba sai kun je an yi test a tabbatar baya da cuta iri kaza irin cuta iri kaza cuta iri kaza irin wadda take mai saurin kisa ko wadda za ta iya haifar hatta yaran da za a haifa ko kuma wadda ake ɗaukanta dama cikin hanyoyin ɗaukanta akwai jima'i sai kika ce sai an je an yi test biki laifi ba ko kai kace sai an je an yi test ba kai laifi ba ciki duk wanda yace shi bai yadda ba ya aure har sai an yi haka bai laifi ba illa iyaka idan kin nan san cewa garau kike wannan ba zai dame ki ba sai a je a jarraba kai ma idan ka san garau kake wannan ba zai dame ka ba sai a je a jarraba Ina fata an fahimta wanda ko dama ya san cewa akwai alamar tambaya a kansa saboda yawo gare shi kamar ya ci kafar kare ya je nan ya je nan ya je nan to kaga ba zai yadda ba a jarraba dan saboda yana jin tsoron kar fallasa ta same babu wani laifi amma idan ma'aurata suka ce a'a su sun dogara ga Allah za su je su ba ruwan su kuma me zai faru ya faru wannan ba wanda ya ce musu sun yi haramu. amma daga baya kar wanda ya kuka da kowa kuma idan wani abu ya faru na na ina jin duk ku gamsu sosai akwai abin nan littafi na tuhfatul arus na Sheikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli an buga littafin ban ba ko bugo na farko ne ko na biyu a shekarar 1988 tun a wannan lokacin ya rubuta wannan matsala shekara nawa kenan baya kusan shekaru goma sha biyar kenan baya amma shi ya ma fito ta ba ta hanyar kawai gwajin jini ba shi a wannan lokacin ya mayar da hankali da eto akwai abin da ya shafi jini din da ya magana a kai kamar abin da ya shafi cuta na sickle cell idan tunda akwai wato ainihin Um, jinin mutane a cikin hawa-hawa ne ko aji-aji ne akwai waɗanda suke yan ajin AA ne wanda yake normal kenan da ya kamata dan adam ya samu akwai mai AS wanda yake shi kariya ne akwai kuma mai SS wanda wannan kowa san cikin cell ne idan ya kasance namiji mai AA kaga shi zai iya auren wato ainihin mai AS kuma yaran su ba abin da zai faru bi izini ta'ala amma idan ya kasance ita AS shi AS to akwai yiwuwar kamuwar wani adadi na 'ya'yansu da wannan cutar bayan haihuwa biyu kila ta uku a samu kila ta hudu kila wani abu makamancin haka kamar yadda likitoci suke bayani dan su ne zikiri ba na so in yalwata da yawa tunda ba tafsiri bane ko ba haka ba eh ibn hajar yake cewa man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib wanda duk yayi kokarin zai yalwata harshe cikin abin da ba shine fannin sa ba to zai kawo abin mamaki to amma abin da na faɗa wannan sama sama ne ko ba haka ba to kaga idan ya kasance ita AS akwai yiwuwar cikin ƴaƴansu bayan haihuwa biyu ta uku ya kasance an samu mai cuta na sikila to kaga akwai matsala wannan wadda cuta ce wadda take sa yaro ya tsamure ya kanjame sannan kuma ta hana yaro girma ko na makamancin haka gudun wannan idan aka auna jini sai ya kasance hakan ya bayyana suka ce ba za su yi aure ba ba su laifi ba idan suka ce kuma za su yi ha kuma ba su laifi ba tunda ilimi ya riga tabbatar akwai wannan to shi Mahmud Istanbuli kuma ya sake magana kan wani bangare na biyu littafin cikin harshen larabci ya rubuta shi don haka sulahat yare da ya amfani da shi na likitanci gaba daya a cikin harshen larabci ya ambace shi ya yi magana akan waɗanda suke kuma wato ainihin wajen kusantar iyali wato ko da sun sadu da mace mani ya fita daga jikinsu adadin kwayoyi na halittar digon mani da ake bukata su ba su da shi mai yawa wanda zai iya sa a samu juna biyu ina fata an fahimta adadin da yake fita daga jikinsu ba yadda yawan da ake da bukata wajen a samu juna biyu to sai aka samu wani yana da wannan matsalar sai mace ta ce ba za ta aure shi ba don wannan dan idan dan shi ba za a haihu da shi ba kaga ba ta laifi ba ko a samu ma shi ba karare ne baya haihuwa din ko a samu ita kwayoyinta gaba ɗaya mata tonewa ma ba yadda za a ta haihu din ina fata an fahimta da haka sai ce shi ba zai aure ba tun da yana son haihuwa bai laifi ba wannan shine dai hikimomin da ke sa a iya yin gwaji din idan bayan an yi gwajin sai ka tarar mace tana da cuta iri kaza tana da cuta iri kaza ko ma tana dauke da kwayoyi na HIV virus na HIV duk da haka sai ka ce kai ka dogara ga Allah ba wanda zai ce maka dan me amma idan ka mutu dai ba za mu ce kai shahada ba dan ba filin yaki ka mutu ba ka cikin waɗanda manzon Allah ya lissafa da sauransu amma kai ne kaga dama kace zaka shiga haka ba wanda zai hana ka sai ka je kai ko ke mijin da zaki aura ya zanto haka shikenan kuma a gaskiya kamar yadda na faɗa ji a cikin qiyamul layl yaduwar wannan ƙwayar abin nan din ƙwayoyin da suke haifar da AIDS wato na HIV yi yawa matuƙa kwarai da gaske yanzu kusan dukkan wanda ya je bincike a asibiti wurin da ake gwada jinin mutane zai samu cewa galibi cikin kowane mutum goma zaka samu mutum uku ko hudu suna da shi cikin maza da mata saboda babbar mutum da ake ciki ta yawa kwarai da gaske da haka irin wannan yanayi idan mutum ya ce ba zai aure ba a suka ce ba za su yi aure ba sai an yi gwaji ni ban ga laifin su ba kaga in su kirista tun haka suke yi ba yanda za a daura aure mutane a cocin su sai an yi musu test an tabbatar ko ba su za a ba result din ba fada za a je a kaiwa da ya gani kenan zai ce za su yi aure ko ba za su yi aure ba ina fata an fahimta dan ma kada ce je ai maka test ka kawo sai mutum ya je sai test din da kudin sa sai result din da kudin sa tunda akwai rashin gaskiya a Najeriya yayi yawa a rubuta cewa lafiya yake baya dauke da komai kuma karshe na dauke da cuta ya zo ko ya cuce ta ko kuma ita ce ta kuma ta cuce shi dan haka da ya halatta a yi wannan gwaji kalmar ya halatta ba ta nuna wajibci kar wani zai ce na ce dole sai an yi cewa ne ya halatta a yi ma'ana idan ma'aurata suka ce za su yi babu wani sako da suka yi ba su saba wa Allah ba ba su saba wa manzon Allah ba idan suka ce su ba za su yi ba haka za su yi kayan su ba za mu hana su ba ina ta an fahimta Allah ya maka mana tambayoyi daga wajen alhaji dr zalla umaru mandara number 9 government house road hall GRA Maiduguri. Tambaya ta farko yin daidai ne a musulunci da shugaban ƙasa wanda ba musulmi ba ya gayyaci kamar sarkin musulmi na kasar da shi shugaban kasar yake ko kuma waɗansu sarakuna zuwa shan ruwa wato buɗe baki da azumi a gidansa alhali ko shi wannan shugaban ba musulmi ba ne daidai ne ko ba daidai ba ne tambaya ta farko ke tambaya ta biyu gwamnonin jihohi suna karɓan kuɗi wato convention o grant daga federal government wanda da sunan za a yi wa jama'ar jihar aiki idan sun karɓi waɗannan kuɗaɗe ba sa gaya wa talakawa abin da za a yi da kuɗi kuma wannan gwamnonin sun rantse da alkur'ani cewa za su yi adalci kuma ba sa yin adalci shi menene da hukuncin su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tambaya ta uku tambaya ta uku ina son in tunatar da malam cewa tun da muka shiga wannan wata mai daraja ramadan kuma cikin wannan watan ne Allah ya umarci dimbin musulmai wanda Allah ya ba shi arziki ko kuma wanda yake da abin da ya wajaba a fidda zakka a ciki ina sauraron wa'azin amma har yanzu ban ji malam yayi bayani akan zakka ba ina son malam yayi bayani akan zakka ina fatan ranka da yana kallon mu ta fuskar akwatin talabijin dinsa ya kuma bude galabtin daidai yadda zai ji ansa da zamu bayar kowace gurgurdai da ya sauka abin da ya shafi tambaya ta farko yana maganar cewa wanda ba musulmi ba ya gayyaci musulmi don buɗe baki wannan babu laifi idan ya yi haka sannan su babu laifi idan musulmin sun amsa wannan gayyata ɗin tunda cikin amsa wannan gayyatar babu wani abu na ƙasƙantar musulunci ko musulmai na tozantar musulunci ko musulmai sai dai abin da ya kamata su yi lokacin da ya gayyace su a irin wannan zama na buɗe baki tunda shi dai ba azumin yake ba kuma ko yayi ma ba za a bashi lada ba tunda shi ba musulmi bane ba to kar a je a taso haka nan ba tare da an ce komai ba ya kamata su yi amfani da wannan dama a matsayin su na sarakuna iyayen jama'a shugabannin jama'a su isarwa shugaban kasa koken talakawansu al'ummarsu ce da shi ya kai shugaban kasa tun da ka hau mulki yau shekara hudu da wata kaza mun ga kaskanci iri kaza mun ga kaskanci iri kaza an kori da dama daga cikin ƴaƴanmu talakawanmu daga aikin soja waɗansu daga aikin ƴan sanda waɗansu an kore su aiki ko an san an musanya musu wajajen aiki daga manya-manyan ma'aikatu na gwamnatin tarayya me muka yi menene dalili idan an sha ruwa an yi buɗe baki sai su faɗa shi gaban ƙasa wannan ko shaka babu dama ce ta isar da su isar da sakon talakawansu su faɗi koke-kokensu su faɗi abin da ke ci musu towa ƙwarya kuma su yi masa bayanin cewa cikin shekara hudu din nan da ya mai girma shugaban kasa kai kana kai kana mulki abin da muke gani ilimi an cuce shi mu ko mun riga mun san mana da kowa bayan ilimi a jihohin mu a dukkan bajet din da gwamnatin tarayya ke yi ilimi na ɗaya daga cikin koma baya sannan kuma an cuci harkar noma kuma noma din nan kusan tamanin ko casa'in cikin ɗari ɗin ci a yankin mu ne ake yi a inda talakawa mu suke mu muke da kasar noma mu muke da riba mu muke da kogin binuwe mu muke da taraba mu muke da yobe mu muke da bakalori mu muke da tiga mu muke da talawa a kano mu muke da wuraren noma saboda haka harkar noma an dakile ta mai shugaban ƙasa zai ce game da harkar noma wanda mun zo ne don wakiltar jama'ar mu sannan kuma su ƙara isar masa da saƙon talakawansu da abin da ya shafi al'ummarsu su dangane da fuskar kiwon lafiya da yadda harkar tsaro ta kurkurce wannan wajibin sarakuna ne su haka ba kawai a ji a sha ruwa ba kowa ya tafiya sa ina fata an fahimta wato abin da nake cewa dan sun ansa kiran babu laifi amma su yi amfani da ansa kiran wajen isar da sakon jama'a wajen isar da sakon talakawa ko shakka babu wannan zai tasiri kuma inda sarakunan ba za su yi karfin hali su yi wannan a cikin watan ramadana to sai kaga lokacin na watan ramadana da lokacin faɗuwar rana da can da buɗe baki suka isar da wannan kalmomi sai Allah ya sa albarka amma har kawai su ja ya buɗe baki a taso ko kuma dama an yi hakan ko dan an yi musu dariya in dan wannan ne to bai kamata ba amma matukar kawai buɗe baki ne su kuma su yi amfani da isar da wannan sakon to lalle ya kamata abu na biyu maganar kaso da ake baiwa kowace jiha daga gwamnatin tarayya um, ko shakka babu abinda kowane gwamnan jiha da shi da su sai karɓo daga gwamnatin tarayya kaso ne na talakawa da ya zama wajibi a yi musu aiki da su cikin abin da zai amfane su ba lalle bane a cikin harkar mulki mai mulki sai ya faɗi kowane kwabo yaya yi shigo yaya ya fitar Da idan an yi haka babu sirri a cikin harkar gwamnati a'a amma dai su jama'a su ga cewa kuɗi sun samu a ƙasa ba wai a zubar da kuɗin ba su ga aiki a ƙasa sun san kuɗi sun shigo kenan amma su ji labarin kuɗi sun shigo ko su karanta a jarida ba su gani ba a cikin ruwan shan su ba su gani ba a ɗakunan shan maganin su ba su gani ba a asibitocin su ba su gani ba a cikin harkar tsaro gaba ɗaya makarantun firamare suna lalace sakandare haka suna lalace to babu yanda za a yi ya kasance talaka ya gamsu cewa shugaban nan na masa adalci ina ba ta fahimta saboda haka ko shakka babu amana ce ubangiji subhanahu wataala ya dora wa shugabanni kudaden da suke karba su kashe su kan abin da zai zama alheri wa jama'a su harkar tsaro kiwon lafiya ilimi da kowane bangare na rayuwa idan ko ba su yi haka ba za a tambaye su a gaban Allah ranar tashin kiyama manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowane ɗayan ku dan kiwo ne kowanne za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo sai ya ambaci guda hudu dan buga misali al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu fi baytihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi bayti zawjiha ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wannan guda hudu dan buga misali ne amma kalmar kullu kuma ta shafi kowa amma waɗannan amanar su ta fi fitowa fili na farko daga cikin su shugaba shugaba a jiha kamar gwamnan jiha shugaba a kalmar hukuma kamar chairman na local government shugaba a kasarsa wannan shine farkon wanda za a tambaya idan jihar Borno da adadin mutane miliyan uku wato shugaba za a tambaye shi wanda ya zama gwamna a jihar Borno ya gudanar da mulkin su idan Najeriya na da mutum miliyan ashirin wato shugaban kasa za a tambaye shi ya gudanar da mulkin su a ranar tashin kiyama kuma dole ya yi bayani kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dole mutum ya bada ba mai ba su kariya ba lauya ba lauya mai zaman kansa ba lauyan gwamnatin tarayya ba lauyan gwamnatin jiha ko wata kansa yake manzanni ma ba a tambaye su ballantana gaba garin mutane fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin bi ilmin wa ma wal waznu فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون kowa sai an tambaye shi manzo da wanda aka tura manzo din me kace me suka ce maka wata ansa suka baka ballan sana shugabanni kowa sai an tambaye shi sannan magidanci a gidansa mai mace daya da yaya mai mace biyu da yaya uku har zuwa hudu sai an tambaye shi ya gudanar da gidansa cin su da shan su da surar su da zaman lafiyar su da kula da ilimin su ilimin addini ilimin rayuwa waye wasu sanin ya kamata din su tarbiyyar su sai an tambaye kowanne magidanci gwargwadon adadin yawan iyalinka gwargwadon yadda tambayar za ta yi waita a gaban Allah ranar tashin kiyama tambayar da za a wa mai mace biyu ba daidai take da mai ɗaya ba mai mace uku ba daidai take da mai biyu ba mai ƴaƴa hudu biyar shida ba daidai ne da mai ɗaya ba mai ƴaƴa goma sha bakwai ko ashirin ba daidai ne da mai ƴaƴa biyar ba kowa sai an tambaye shi sannan wal mar'atu fi baiti zawjiha mace a gidan mijinta dakin aurenta zaman da take tsakaninta da miji zama ne na amana zama ne na girmamawa da mutuntawa tsakaninta da mijinta tsakaninta da kishiyarta ko zama ne na masifa da rikici da zuwa wajen bokaye da tsafi da sihiri da sai kin kore ta ko kin haukata ta sai an tambaye ki ko sai kin sihirce mijin ya zama bita zai zai sai abin da kika ce ya zama kamar irin zombi din nan kamar raƙumi da aka ala sai an tambaye ki ranar tashin kiyama ko zama ne kike nafi fi sabilillahi biyayyar aure da jin tsoron Allah da amana da gaskiya da rukun amana sai an tambaye ki ranar tashin kiyama haka wal khadimu fi mali sayyidihi yaro game da dukiyar ubangidansa yaron gida game da dukiyar ubangidansa yaron gida tun daga direba har mai wanke wanke har mai gadi har yaranka a kantinka har yaranka a kasuwarka har sakataranka a kamfaninka dukkan wani wanda yake karkashin wani kowane irin nauyi ya tsora maka sai an tambaye ka ka haince shi ko baka haince shi ba ka rike amanar sa ko ka masa magudi kowa da kowa ya sani ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati amma abin da ya shafi na uku kuwa wannan ina jin ina kyautu san mun yi magana akan zakka a cikin ali imran wajen fadin Allah ta'ala sayutawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu ma ta'maluna khabir wannan ma kawo hadisin bukhari wanda yake nuna cewa dukkan mutumin da baya fitar da zakkarsa ranar tashin kiyama za a rikida a jirkita dukiyar sai ta zama katon maciji ta kananna wuyansa sannan macijin ya tale bakinsa yana cakar mutumin yana masa tsartuwa ta dafi yana cewa ana zuka ana maluka ni ne dukiyar da ka taskance baka fitar da hakkin talakawa ba ba ga kowane mai kuɗi zai bayanin wannan ranar tashin kiyama amma wanda baya bayar da zakka ko kuma wanda yake bayarwa bisa ga san akwai masu bayarwa amma kaɗan ne idan an kasanta da wanda ba sa bayarwa a cikin masu bayarwa akwai masu yin daidai amma yan kaɗan ne idan an kasanta da masu yi akan san rai mai yin zakkar san ga iya ware ta sai ga ta yi yawa miliyan biyar a ce in ba talakawa miliyan biyar haka kawai da sai rinka yin dan kadan kadan a ta kalilan wa akada ya ba wancan naira dari ya ba wancan naira dari akwai wadansu garin ba za ga an sa mutane sun yi layi ne a cikin layi ana ba mutane naira dari biyar biyar ko uku, sai kayi ne ila ma sai ma'aikatan tsaro sun tasa ka kafin ka san uku. ka je a maka magani a ɗakin shan magani na naira ɗari da hamsin sannan ka ci naira ɗari sai zaka ce wani ma'ana babu riba a ciki ita ko zakka idan mutum ya fitar duk yawanta ai ba komai bace ba idan ka tana cewa naira biliyan biyar sai ka tana cewa a ah, wannan fa ɗaya ne cikin arba'in na abin da Allah ya baka inda Allah ga dama sai ce ka bayar da talatin da tara ka rike ɗaya amma sai ce ka bayar da ɗaya ka rike talatin da tara dan me zaka yi kyakkyakar kuma lokacin da ka bayar sai ubangiji subhanahu wataala ya kara haɓaka dukiyar ya sanya albarka a ciki idan ka hana kuma sai Allah ya rushe dukiyar gaba ɗaya kasance babu albarka a ciki ba ta wadatar ka sai zan to gata da yawa amma baka ganin ta da yawa kana ganin dan kadan din da ke wajen mutane ka mallaki abin da ya kai miliyan 100 a duniya amma wanda yake da abin da yake bai fi miliyan 100 ba ya fi kwanciyar hankali da walwala da jin daɗin rayuwa kai ko yau jinin ka ya hau gobe ciwon suga gobe wace ce matsaloli na rayuwa gaba ɗaya Allah ya kanan da ka da su fara rasa yadda za yi talaka a abin nan wato likitoci sun hada ka sakat amma talaka ya je kasuwa ya ci kwaɗan rama ya ci zogale ya ci rogo ya ci wane ne akan titi ba duk kuda ya masa abin nan amma ya zauna lafiya lau in ban da agajin Allah sai idan ka ci wannan rannan sai dai kuma a mutuwar da kwanaki amma talaka ba abin da ya dafi ya afa wannan ya ci wannan ya ci wannan ya zauna lafiya lau saboda Allah ya sa albarka cikin rayuwarsa bai zalunci kowa ba kai kuma da ka zalunci kowa zaka ci mai dadin tsaftataccen to wani wata zaka sha amma sai zama maka matsala ya zaka ka fitsarar da shi to Allah ya cire albarka cikin dukiyar ka da haka lalle ya kamata waɗanda Allah bai wa dukiya su yi kokarin fitar da hakkin Allah a ciki kuma lokacin da za su bayar su bayar ta hanyar da ta dace kar su yi kyashin wanda za su ba ba lalle bane idan na fitar da zakka sai na ba cikin masallacin nan in na fitar da zakka naira dubu ɗari sai kuma in zo nan gurin in ce ina mutum dubu ɗari kowa an ba shi naira ɗaya sannan zakka ta kai lokacin da ka fitar da dubu ɗari sai za an mutum biyu ko uku kasa musu su raba wannan su hakura na fitar da dubu ɗari biyu in za mutum hudu ko in ba ku ko mutum ɗaya ma na ba shi shikenan zakata ta yi ɗauki gaba ɗaya kawai ka ba su dubu ɗari biyu ya tafi shi ma zai ya jari shekaran da zuwa ya zanto cikin masu fitarwa amma mai nanai amfanin ka nan dari biyu wancan dari uku wancan dari uku shi yasa sai mutum ya shekara hamsin yana cin zakka kuma ya mutu ya bar ƴaƴansa gadon cin zakka mutum tun yana yazo yake cin zakka har ya girma har ya tsufa ɗan shekara tun yana cin zakka ma'ana bai kai lokacin da shi ma zai fitar ba Allah ya rufa mana asiri ranka dade ina fatan mun ansa tambayoyinka Allah sa an sha ruwa lafiya kuma Allah ya sa mu cikin waɗanda za a wa gafara a wannan wata mai albarka mai tambaya na farko yana bayani ne kan cewa mahaifinsa ya saba fitar da zakka sai lokaci yayi bai fitar ba kafin fitar wasu sai Allah ya karɓi rayuwarsa to wannan abin da ya bari na dukiya za a fitar da zakkarsa kafin a raba gado ko ba za a fitar ba shine abin da tambayar sa ta kunsa da ka'ida lokacin da duk mamaci ya mutu kafin a raba gadon dukiyarsa akan lura da abin da yake kansa na bashi shi kuma bashi iri biyu ne akwai bashi da yake da alaka da Allah akwai bashi da yake da alaka da mutane bashi wanda yake da alaka da Allah madaukakin sarki kamar zakka a ce ya saba a kowane wata cikin ramadan yake fitar da zakka sai ya kasance ramadan ya wuce shawwal ya wuce zulqaida bai fitar da zakka ba sai da aka je zulhijja sai kuma ya mutu kafin ya fitar to kaga anan akwai bashi akan sa na zakka da haka za a fitar da wannan zakka daga cikin dukiyarsa kafin a raba gado haka kuma idan akwai kafara akan shi kamar kafara ta ce da mutum 60 ko kafara wato ainihin ta ce da mutum goma ga mutumin da ya yi kafarar rantsuwa ko da kafarar rantsuwa ta hau kansa to kaga wannan za a cire a yi waɗancan kafara har kafin a fitar da gado sannan sai bashi da yadda ke yana da alaka da mutane shine kuma kamar a ce wani na binsa kaza wani na binsa kudi naira kaza ko wani na binsa wato ainihin adadi kaza na kaza to sai a ɗauka a fitar ba haka dai wannan bawan Allah da ya mutu ko ma wane ne ba shi ba idan ya rasu farkon abin da ya kamata a tambaya shin akwai masu bin sa bashi ko ba masu bin sa bashi sannan sai a bincike shin akwai bashi tsakanin shi da mahalicci Allah subhanahu wataala ko babu dan a cire sannan abin da ya ragowa daga baya a tuntuba a ji akwai wasiya sannan abin da ya rage kuma bayan wasiya sai kuma a baiwa mabagada a matsayin gado wannan ita ce ka'ida wannan yana maganar cewar yana da mace guda ɗaya kuma sai yana da sana'a da yake amma karamar sana'a ce don haka sai ya zo yanzu kuma ya samu wata mace tana son shi kuma baya da abin da zai biya sadaki kuma dai ana bukatar kamar naira dubu shida a wajensa saboda haka ko akwai wani taimako da za a iya mashi da ba zan karanta takarda ba na ce zan karanta da in yi masa wa'azi ne kawai ba dan zan taimaka masa ba ba ma dan zan goyi bayan a taimaka masa ba ni dai ba zan taimaka ba ko ba ma zan goyi bayan a taimaka masa dai idan ne haka ban taimaka mashi ba suna fa yana da mace ta biyu ya gani yake sha'awa kuma jarinsa ya yi bayanin jarinsa naira dubu shida ne yana sayar da goro sai yake son a nan gurin ba haɗa masa sadaka don yin aure na biyu da ka'ida ta yin aure ko da aure na farko ne mutum baya yi sai in yana da iko aya ta nuna haka cikin suratun nur hadisi ya nuna haka daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani ubangiji ta'ala ce wal yasta'fifu allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli waɗanda ba su da halin yin aure to su yi kokarin kame kansu da kawar da kai da hakuri da juriya hatta ya kuma Allah min fadli har ya zuwa lokacin da Allah zai wadata su daga falalarsa to kaga anan wanda baya da hali ma kenan ko ɗaya baya da ita an ce ya haƙuri bai ci ba a ce bai je ya nemi sadaka ko ya nemi ko ya je bara ko wani abu makamancin haka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya taron matasa wanda yake da ikon yin aure su cin kuto ya aure a ƙarshe sai ce wa mallam ya safi fa alaihi bisau wanda baya da ikon yin aure ku sai rinka yin azumi to kaga a can gurin manzon Allah bai ce ba in baka da ikon yin aure ka je kai bara ko ka je ka roki mutane a masallaci don su taimaka maka ya aure to a nan gurin tsakanin mutumin da baya da aure a karan fari da ko mutumin da yana da akwai ƙari yake bukata wane ne ya fi cancantar a yi masa taimako ya yi aure wanda zai yi a karo na farko ko wanda zai ta biyu to wanda zai ta farko din ma manzon Allah bai ce jama'a ku je ku taimaka masa ya aure ba kuma ba a ce ce je ya bara ba kawai dan wani zai yi ta biyu kuma sai zai rubuto takarda zungure da ya kamar takarda haraji ya ce a taimaka masa ina ga idan an taimaka masa wannan ba taimaka masa aka yi ba shawara ya kamata a bashi cewa ya yi a ko waɗanda yanzu ba su da auren ba kuma suna son yi ko babu ba sai ka ce akwai ba dan karka fallasa kanka amma dai akwai su da yawa waɗanda suna son su yi aure ba su da halin yi ko ba haka ba to amma suka yi hakuri kuma suka bi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idan sha'awa ta dame su su rinka yin azumi don haka wannan shine ya dace wannan kuma yana tambaya akan wato yin amfani da magani na kayyade iyali ya ce akwai wani shiri da ake a wata tasha ta talabijin da ke garin nan wanda shi abin da ya fahimta kamar ana zuga mata ne kan su rinka yin amfani da magunguna na hana haihuwa don a kayyade iyali yace daga ciki sun tattauna matsaloli kamar haka suna nuna cewa ya halatta mace ta sha magani da zai hana ta daukan juna biyu domin wannan ya bata daman ci gaba da karatunta a jami'a har ta kammala matsala ta biyu ya halatta mace ta sha magani na hana daukan ciki don jin tsoron kasu tara iyali idan mijinta mai karamin karfi ne yana matakin albashi na ƙasa sannan na uku ya halatta mace wato ainihin ta sha magani domin hana ɗaukar juna biyu ko da mijinta na da hali in ita a ra'ayinta ba ta son tara iyali da yawa haka rakwatam haka a gansu da yawa to shi abin da yake tambaya shin gaskiya ne din ya halatta a sha maganin hana haihuwa don waɗannan matsalolin da takardar ta yi bayani waɗannan matsaloli guda uku ba sa cikin matsalolin da za a ce za a sha magani don su na farko dai maganar ci gaba da karatu ko tana haihuwa ai za ta ci gaba da karatu hmm. za ta iya yin karatu in dai mijinta ya bata dama haihuwa ba ta hana karatu ko da kuwa haihuwa ta biyu ce ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar akwai mataye da dama waɗanda lokacin da suka yi mataki na irin teachers college din sun ci gaba da karantarwa a local education authority har suka haihu hudu biyar daga baya suka koma kuma suka yi NCE suka zo suka sake koma ɗakin aure daga baya kuma suka je suka yi digiri duk kuma suna aihuwa dan saboda haka babu wata hujja a musulunci da za a ce a sha magani da a ƙara karatu za a ƙarasa karatu in ba ki son ki haihu ko kai mijin ba ka son ta haihu tana karatun to idan wato ainihin aka zo yin aure sai a haƙura har sai ta kammala karatu saboda ba ku son ku haihu ana cikin karatu wannan ganin damar ku ne ku yi ta yin azumi ku biyu ba shi kenan ba amma ba dai uzuri bane karɓaɓɓe wannan sannan kuma jin cewa kar a haihu da yawa arzitawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala take matukar Allah ya baka halin yin aure ya ce kai da ubangiji kai ya nemi karka ya auren sai kana da halin yi amma bai ce ba kuma karka ya aure sai ka ga cewa inda za ka haifi ya kana da abin rike su domin ɗa da zai zo wannan ba masuliyar ka bace ba yin aure baya kawo ɗa ta iya ka yi aure yau kana tsammanin cewa nan da shekara matar ka za ta haihu ta yi shekara biyu ta yi shekara uku ba ta haihu ba ta yi shekara biyar ma ba ta haihu ta iya a yanzu matakin albashin ka zai rike ka kai da matar ka sai ka yin aure jin tsoron kar ka yi aure ta haihu wato wani abu ya karu kuma samun ka bai karu ba sai ya kasance lokacin da aka haifi yaron sai Allah ya baka arziki ko kafin haihuwarsa Allah madaukakin sarki ya baka arziki dan Allah madaukakin sarki ya ja hankalin waɗanda suke jin tsoron ƴaƴa. saboda talauci yake cewa nahnu narzuqukum wa iyyakum a wani wurin nahnu narzuquhum wa iyyakum wato akwai balaga ta alqur'ani wajen gabatar da mu kafin yaya wato a cikin suratul al'an'am kuma can a cikin suratul isra aka gabatar da yaya kafin mu dan Allah madaukakin sarki shi ke daukar nauyin arzuta kowa sawa'un yaya din ne ko kuma iyayensu to dan saboda haka dai wannan baya daga cikin uzuri da za a kafa hujja wajen kayyade iyali ko kuma hana haihuwa amma idan ya kasance mace tana irin bakwai ne yawan haihuwa akai akai duk bayan wata takwas sai ta samu juna biyu kuma cikin na zo mata da tangarda ko wahala ko alal yara ba sa samun wadatacciyar kulawa to wannan babu laifi idan a sha magani a rika samun hutun haihuwa hutun shekara ɗaya hutun shekara biyu har kafin a sake samun wani juna wannan babu laifi amma ha kawai don jin tsoron kar a iyali to wannan kuskure ne ma'ana ku can a cikin sosul isra aka gabatar da ya'ya kafin mu dan Allah madaukakin sarki shike daukar nauyin arzuta kowa sawa'un ya'ya din ne ko kuma iyayensu to dan saboda haka dai wannan baya daga cikin uzuri da za a kafa hujja wajen kayyade iyali ko kuma hana haihuwa amma idan ya kasance mace tana irin bakwai bakwaini yawan haihuwa a akai kai, duk bayan wata takwas sai ta samu juna biyu kuma cikin na zo mata da tangarda ko wahala ko alal yara ba sa samun wadatacciyar kulawa to wannan babu laifi dan a sha magani a rika samun hutun haihuwa hutun shekara daya hutun shekara biyu har kafin a sake samun wani juna wannan babu laifi amma ha kawai don jin tsoron kar ai iyali to wannan kuskure ne ma'ana ku kalla makasudin manufar niyyar da ta sa mutum zai sha maganin ita ce za ta dace da shari'a a yadda da shan maganin ko kuma ta ki dacewa da shari'a a ki yadda da shan maganin da duk wanda yake dan jin tsoron talauci kaga wannan mummunan niyya ce ubangiji ta ala ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wato babu wata dabba ko wata halitta da ke tafiya a ban kasa face Allah ne ke daukar nauyin arzikinta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ce inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab yace babu wata rai da zata mutu Fati sai ta cika arzikinta da aka yanka mata zata samu sai kuma ta cika ajalinta kididdigar kwanaki da watanni da ma hatta awanni da sakan da dan adam zai yi a duniya sai ya cika kafin a karɓi ransa to haka arzikin dan adam baya mutuwa ya bar shi har sai ya same shi kafin ya mutu to duka wannan na nuna arziki a hannun Allah ta'ala yake mu da abin da aka ce mu riko da sababi mu yi aiki mu yi noma mu yi kwadago kar mu zauna mu zama kasalallu muna zaman kashe wando muna zaman yi da mutane a gindin bishiya muna zaman ludo da karta zama na rashin na rashin sanin manufa wannan shine aka hana mu za mu tashi mu yi kwazo amma kwazon shine namu arzikin kuma daga hannun Allah madaukakin sarki dan shine ar-razzaqu dhul matin wannan kuma yana magana akan cewa ba shi da lafiya wato cutar ta ulcer ce kuma an ba shi magani wanda zai rika yin amfani da shi sau uku a ne kuma an ce alal kalli yayi wata ɗaya tur ba tare da yayi fashi ba to yayi waɗansu kwanaki sai gashi kuma ramadana ya shigo to ya zai da sauran za ka ci gaba da shan magani ka ajiye har zuwa lokacin da ka gama shan wannan dose na maganinka dan zai taimaka idan mutum ya sha adadin da aka ce don magani kamar yadda ibn al-qayyim ya bayani tun kafin likitoci ne su zo a cikin littafin wato at na nabawi yace magani yakan yi tasiri ne a jikin dan adam yayin da ya kasance an sha adadin da ya dace da girman cuta take jika idan ka sha ya fi cutar yawa to sai ya haifar da wata cuta idan ka sha ya kaɗan bai ƙarasa yadda ake bukata ya magance cutar ba yace to ba zai iya magance ta ba sannan kuma ya sa jiki ya saba da shi nan gaba ba zai tasiri ba amma idan ka sha daidai yadda zai mukawama yi resistance ga kwayar to shine abin da zai iya haifar da magani haka ibn al ya bayani cikin littafin at an nabawi kaga tun shekara 1800 baya a tarihi kaga wannan wani abu ne da yake nuna mu'jiza ta addinin musulunci sai da waɗannan ilmomi duk yayi bayani akan su sai dai karancin ilimin mai samu kasa ganewa a takaice dai zaka iya ci gaba da shan maganin ka tsawon kwanakin da likita ya kayyade maka idan ka samu lafiya ka ci gaba da sauran ragowar ramadana bayan azumi kuma karama tun da kai kana cikin marasa lafiya ubangiji kuma ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra mutum ne yake tuka taxi ko yake dan atafa sun ya halatta ya dauki wani mutum ya kai shi wani wuri da zai aikata laifi ka san wani inda zai je wajen laifi ne sai ya tsayar da kai kana tuka taxi ko kana dan ataba ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba tunda ubangiji ta halatta wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku taimake kiniya wajen abin da ya shafi ketare iyaka ko wajen aikin sako kamar kana sayar da wuka ne a kasuwa duk mutumin da ya zo yake neman wukar da zai yanka albasa a gidansa za ka sayar ko ba za ka sayar masa ba za ka sayar masa don mahauci wanda yake tsire ko balangu ya zo zai sayi wuka a wurinka ko zai sayi gatari na sara kashi za ka sayar masa amma duk mutumin da ya shahara cewa dan fashi ne sai zo zai sai wuka zai sai adda za ka sayar masa bai halatta ba to haka lokacin da kake tuka mota idan mutum ya tsare ka bai maka bayani in unguwa kawai ya faɗa maka shikenan za ka kai shi ba sai ka ce a unguwar gidan wa za ka ba wannan bai shafe ka ba gari kaza za ni ba sai ka ce a garin gidan wa za ka ba amma yana tsare ka sai ya ambaci wata mashaya yace can za ka kai shi ya ce a'a ba zan je ba ko da nawa zai baka ko domin idan ka kashe kun yi tarayya wajen sako za ka samu laifi gurgudan naka idan kawai unguwa ya faɗa ko sanon titi kai ba wannan bai shafe ka ba za ka ɗauke shi ka tafi sai dai inda da ganin shi kaga alamar mashayi kuma ya faɗi titin da yake akwai wata mashahuriyar mashaya a wajen to sai ka ce daidai ina akan titin idan ya faɗi daidai wajen mashaya to kaga alamar jikinsa da bayanin inda zai je ya tantance maka cewa ga inda zai don haka ba za ka ɗauke shi ba dan Allah ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan tambaya ta karshe wannan yake tambaya cewa mahaifinsu yana da mata kuma waɗanda ba su ne suka haife su ba sai baya son su rinka shiga gidansa shin wannan abu da yayi na hana su shiga gidan a matsayinsu na gidan mahaifinsu ya halatta ko bai halatta ba to matar da mahaifinta ke aure muharramar ka ce don haka ya halatta ka shiga gida wajenta ko mahaifi bai kamata ya hana ɗansa shiga ba sai fa in akwai wata tuhuma game da ɗan akan samu ɗaya cikin ɗari wanda zai kangare wansa ta kai har yi sha'awar matan mahaifinsa to idan mutum ya kai wannan mummunan hali mahaifinsa yana da hujja ya hana shiga akan samu wanda ba wai sha'awar matan mahaifinsa yake ba amma yana da ɗan hali ai kun san dan hali a wasu yana dan dauke dauke zai fice idan wance ya shiga ɗakin ta ya daukan mata kaya an yi haka kila ya faru su ɗin su biyu an gani sai aka hana shi shiga saboda wannan to wannan ba a yi laifi ba tunda akwai hujja da shi aka hana shi shiga amma matukar babu wata tuhuma ta zahiri a shari'ance ha kawai dan wanta ba ita ce ta haife shi ba yo ai tunda kai mahaifin kai mijinta ne ita kuma ta zama uwa a gare shi dan da za su rage a duniya daga shi sai ita ba yadda za a yi aure ka ba aure tsakanin shi da ita har abada tunda kai mahaifi ka aure ta saboda haka ya kamata iyaye su doro da wannan amma kamar da na faɗa yin akwai tuhuma to wannan tuhuma na iya sa wato ya kasance an hana mutum shiga amma saboda dan hali da yake da shi ko kuma abin da na ambata Allah ya tsare idan mutum ya kasance maganar matarsa tana da tasiri a kansa cikin duk abin da ta sa shi sai ya yi ta yaya zai gane bambanci tsakanin sihiri ko tsafi da kuma soyayya zai gane hakan ne yayin da ya kasance abin da matarsa ta sa shi wanda yake yi din bai ci karo da abin da Allah yake so ba bai ci karo da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so ba bai ci karo da lafiyayyen hankali ba idan matarka ta ce yi kaza saboda tsabagen soyayya sai ka yi kuma wannan abu ya dace da abin da Allah yake so ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake so kuma ya dace da abin da yake lafiyayyen hankali zai iya tunani a kai don masana ya kamata na zamaninka za su ga e lalle hakan ya dace to wannan babu laifi amma yayin da matarka za ta sa ka kai abin da ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ci karo da taron tunanin masu hankali to ku shakka babu wannan ba abu ne da ya dace ba idan har ka ci ganin har ka ci gaba da ganin cewa abin da ta sa ka yi din lalle shine yafi dacewa sama da abin da Allah ya ce sama da abin da manzon Allah ya ce sama da abin da masana ya kamata zamaninka suka gano masu tunani da hangen nesan ka suka gano to lalle wannan ko dai kana cikin soyayya makauniyar soyayya ko kuma kana karkashin tasiri na sihiri Allah tsare mu yaya mutum zai ya samu kariya tsakaninsa da sharrin aljanu da zaka ka samu kariya tsakaninka daga sharrin aljanu shine yawaita isti'aza yawaita isti'aza yawaita zikirai waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda manzon Allah ya nuna idan mutum yayi yana samun kariya kaɗan daga cikinsu lokacin da mutum zai kwanta barci ya tabbatar ya kwanta da alwala ko da mace tana cikin janaba za ta yi wannan alwala ko da mutum na cikin janaba ko da mace na cikin haila za ta yi wannan alwala don wannan alwala ba alwala ce ta yin sallah ba ta kwanciyar barci ce sannan sai mutum ya karanta qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas kowace da basmala da bismillah kafa uku uku mutum na karantawa yana kara bakinsa kusa da tafikan hannunsa ta yadda yawon da ke fita daga bakinsa yana sauka a kan tafikan hannunsa idan mutum ya karanta sai ya shafe duk inda ya samu damar shafawa a jikinsa zai karanta wannan da kyakkyawan niyya wannan zai zame masa kariya sannan mutum ya karanta ayatul kursi ba tare da ya shafa a jikinsa ba sannan mutum ya ja amanar rasul zuwa karshen fansuna alal kafirin ba tare da ya shafa a jikinsa ba duk wannan suna cikin kariya sannan mutum ya karanta Allahumma kini azabaka yawma tabasu ibada sannan idan mutum yana da sarari ya karanta suratul mulk idan mutum ya iya ya karanta suratul zumar idan mutum ya iya ya karanta suratul sajada idan mutum ya iya ya karanta suratul isra'i ummu na aisha Allah shi kare da a gare ta tace da wuya dare ya zo ya shude ba tare da annabi ya kulle daransa da karatun suratul zumari da suratul isra'i ba wani lokacin suratul isra'i da suratul sajada a cikin dare gaba daya sannan ya sunanta wa mutane karanta suratul mulk a takaice dai lazantar zikirai da suka gangaro daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi sallam addu'o'i da suka tabbata daga bakin da baya karya wannan yana tabbatar wa dan adam kariya daga sharrin aljani daga sharrin masu sihiri da masu tsafi da masu ido Allah kare mu daga sharrin su Allah kare mu daga masu tsafi shin ya halatta ga mutumin da ya karbi rance na gwamnati a karkashin tsari na poverty alleviation ya rike wannan rancen ya biya. don hujjar cewa shi ɗan ƙasa ne kuma wannan kuɗi da aka ba shi rance dukiya ce ta ƙasa ya halatta ko bai halatta ba a hakikanin gaskiya bai halatta ba ya riki domin ko da shi ɗan ƙasa ne tunda an ba shi da sunan rance ya yi amfani da su ya dawo da su to ba shi halatta ya rike dole ne idan ya gama amfani da su zuwa lokacin da aka yi yarjejeniya da shi ya dawo da su sai fa in ya samu tsaiko na kuɗi to ya nemi a ƙare masa jinkiri na waɗansu watanni har ya zuwa lokacin da zai samu ya biya domin kuɗinmu na mu duka haramun ne wani mutum shi kaɗai ya riƙe su ko da ko idan an tashi rabo abin da za a bashi ya fi wannan da yake hannunsa yawa bayan da halaccin cewa ya halatta ya rike shine zai ba da kofa kowa ya rike dukiyar kasa da ke hannunsa kuma shi zai ba da kofa dukkan wanda ya samu dama na wata dukiya ta kasa da ta shiga hannunsa ya rike ta sai ya zanto gaba daya kasa ta lalace kowa ya zama barao kowa ya zama maha'inci karshe sai ya zanto asusun gwamnati babu ko kwabo a ciki da za a yi wa talakawa aiki na abin da ya shafi ginin makarantunsu kyautata tsarin kiwon lafiyansu kyakkyawan tsari na bayar da lafiyayyen ruwan sha gina dakunan eh, bayar da magani asibitocinsu wanda wannan shine abin da ke faruwa a yanzu kudade suna hannun jama'a saboda ha'inci saboda rashin gaskiya miliyoyi biliyoyin kuɗi suna hannun jama'a amma aljihun gwamnati babu kuɗi Allah ya tsare mu saboda haka dai ba shi halatta ga mutumin da ya ci rance a hannun gwamnati ya ce zai rike don hujjar cewa ai shi dan wannan jihar ne ko shi dan kasa ne da ya karbi wannan kuɗi a hannunta dole ne sai ya biya in bai biya ba ranar tashin kiyama zai yi bayani ko da gwamnatin bata nema ba ba a cewa dan gwamnati bata nema ba za ka biya ba za ka je ka biya ko da in ka biya wani zai sace je ka biya ya sace mana shi zai je bayani ranar tashin kiyama kar ka kafa hujjar cewa in na kai wani zai sace je ka kai ya sace mana zai yi bayani ranar tashin kiyama kai za ka fifita gara ka yi bayani da shi ya bayani wallahi ne dai gara shi ya bayani da ce ni ne zan yi bayani gara ya zanto shi za a zo da shi a daure da ce ni za a zo da ni a daure wato yaya za ka yi ka fitar da kanka a gaban Allah ranar tashin kiyama shi ne tunanin da ya kamata kowane mai hankali ya yi Allah ganar da mu dangane da hukuncin yin amfani da waɗannan al'amura ga mai azumi aswaki man goge haƙori sanya kwalli allura diga maganin ciwon ido sanya maganin mara a hanci da sauransu waɗannan al'amura gaba ɗayan su ba sa lalata azumi asuwaki baya lalata azumi ko ɗanye ne ko gusashe ne an tambaye ɗaya daga cikin tabi'ai Muhammad bin Sirin yin azumi da ɗan itacen da yake ɗanye ya halatta ko yin asuwaki ga ɗan itacen da yake ɗanye ga mai azumi ya halatta ko bai halatta bai ce ya halatta aka ce yo ai in na sa a baka ina jin dandano yace to idan ka zo alwala ka sa ruwa a bakin ka wajen gurgure baki baka jin dandano yace ina jin dandano amma ban hade ba yace to ai shi ma so kin baka baka hade ba ma'ana bai lalata maka azumi ba wannan yana cikin sahih bukhari ya tabbatar da abdullahi dan abba zai ce babu laifi ga mutum ya dandana miya babu laifi ga mutum ya dandana abin da yake son ya saya idan ya je kasuwa cikin dangin abin da ake sayarwa yace amma kar ya haɗe mutum ya je ya samu zuma ko ya samu maɗi sai ya daga ya dan taba da dan yatsansa ya sa akan harsansa ya ji ya tofar ba tare da ya haɗe ba wannan babu laifi ga mai azumi imam al-bukhari ya rawaito wannan a cikin babu siyam daga abdullahi dan abbas to tana ko man goge hakori yanzu mutum zai yi amfani da man goge hakori kuma sai haɗe <laughs> ba mai yin wannan saboda haka dan kayi amfani da man goge hakori dan kayi amfani da asuwaki zawa busasshe ne danye ne duk wannan baya lalata azumi duk abin da zaka sa a bakinka bai kai makogaro ba ka tofar da shi wannan bai lalata azumi ba abin da ke lalata azumi shine abin da ka haɗiye shi cikin makogaranka to wannan ya lalata azuminka ina fata an fahimta sannan kuma yin allura iri biyu ce allura wadda take ta magani a sakamakon rashin lafiya da allura wadda ake yin ta a madadin abinci ga mara lafiyan da baya iya cin abinci duk allurar da ake yin ta magani wannan ba ta lalata azumi amma allurar da aka yi ta a madadin abinci wannan tana lalata azumi ƙarin ruwa a asibiti shi ma yana lalata azumi ƙarin jini a asibiti shi ma yana karya azumi amma allura kadai wannan ba ta lalata azumi sanya kwalli baya lalata azumi daga maganin ciwon ido baya lalata azumi sanya maganin mura ko shafa a hancinka duk wannan baya lalata azumi ko da idan ka yi kaki ka ji makakin samu kogaro duk wannan baya lalata azumi dan ba abinci bane ba Yana fata an fahimta haka ga mutumin da yake amfani da injin nika gari ya shiga makogaransa ba da niyya ba wannan baya lalata azumi ko mutumin da yake sayar da fulawa yana aunawa mutane iska ya kada fulawa ta shiga makogaransa ba da niyya ba wannan baya lalata azumi ina fata an fahimta ko mutumin da yana magana ba da niyya ba kuda ya fada bakin ya haɗiye ko wani ƙwaro ya bata bakin sa ya haɗiye wannan duk baya lalata azumi azumin sa yana da lafiya dan haka dai wannan yana daga cikin abubuwan da shari'a ta yi rangwame game da su ba sa cikin ababen da ke lalata azumi waɗannan takardu guda biyu ba tambaya ba ce ba tambaya ta farko tunatarwa ce dr shetima alimin gunu Allah ya taimake shi tun sama da shekara ɗaya da ta wuce ya ba da wata shela a wata lakta da muka gabatar a Imam Malik ko dai a wani wuri na manta a nan cikin garin Maiduguri a university ne ko ya ce a shirye ke ɗauki nauyin dukkan wata ƴa mace da za a samu musulma da take da shiri da tanadin za ta karanta likitanci ɓangaren kula da ƴa mace wato gynec doctor zai ɗauki nauyin karatunta daga aljihunsa tun daga bara da aka bada watan shela har yanzu zuwa yanzu ba a samu ba ɗazu ya aiko min cewa a sake bada wannan shela har yanzu yana na akan bakansa duk wata ya mace zakakura mai kaifin hankali wadda take da requirement mai kyau za ta je university ta karanta gynecology duk ya macen da za a samu ta zai ta zama gynecologist zai ɗauki nauyinta ƙalubale gare ku mata musulma duk wadda take a shirye ya yi alkawalin zai ɗauki nauyin karatunta da haka ya aiko mu ƙara jaddada wannan alkawali nashi ubangiji ta ala ya taimake shi muna saurare mu ji waɗanda za su rubuta ko su zo da kansu don ansa wannan kalubale kuma ina jin ya bar kofa a buɗe bai ce dole sai yar jihar Borno ba kila yar jihar Yobe ma ta iya zuwa ban sani ba ko yar jihar Kano ban sani ba ko yar Kaduna ban sani ba Akwa Ibom in dai musulma ce ina jin bai bar kofa a buɗe ba sai dai kila ya zanto fifiko ya zanto ga wadda take borno da yobe haka da nake tsammani amma ban tsammanin ya iyaka tambaya ta karshe wani bawan Allah ne ya rubuto ta cikin harshen larabci ya yi bayani mai tsawo amma dai abu guda biyu zan faɗa don ya gane shi ne ya rubuto wanda ya rubuto ta yace shi maraya ne yana aiki a wani kamfani na ruwan sha da yake da suna peace water sai aka sallame shi daga aikin ya faɗi waɗansu matsaloli to waɗannan ba abin faɗa ba ne a wajen karatu na yi maka alkawalin in ka ji wannan saƙo to ka zo ka same ni yau bayan sallan magariba bayan an sha ruwa karfe bakwai saura kwata har zuwa karfe bakwai har zuwa karfe bakwai da rabi zan saurare ka idan bakwai da rabi sai baka zo ba to ka sake dawowa gobe a wannan lokacin idan zuwa gobe baka dawo ba ka dawo jibi a wannan lokacin idan ji ta wuce baka zo ba shikenan baka zama da gaske ba kenan sai mu tattauna matsalolin mu ga yadda za a warware su insha Allah ta'ala Allah shi taimaka mana Allah